الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau mun zo talata rana ta biyu a mako 29 daidai ga watan Muharram na wannan shekara ta Hijiriya da muke ciki 1448 da ta yi daidai da sha hudu ga watan bakwai na shekarar miladiya shida. a rana ce da muke karanta na littafi mai tarin albarka sahihul bukhari muna kitabu tsib kitabu a tsibbo kitabu tsib za mu tashi da yardan Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar shi ne magunguna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana su kaza ga magani shi kaza ga magani shi ga yanda za a yi ga yanda za a yi za mu tashi da yardan Allah a shafi babi na 46 babi na 46 babul kihanat babin bokanci babin bokanci wato saboda bokaye suna naɗewa da cewa su masu ba da magani ne ko ‘yan duba ko ‘yan bugun ƙasa naɗewa da suke da wannan sana'ar da suna suna ba da taimako suna warkarwa suna ba da magani sai sa aka cusa su a ƙarƙashin wannan cafta ta magunguna ɗin kama ana so a gaya maka cewa ga magani mai kyau ga magani na na jabu ga masu magani na gaskiya ga masu magani na ƙarya yasa aka istorin aka shigo da abin da ya shafi bokanci da tsubbu da bugun ƙasa a ƙarƙashin wannan domin da shi ma da sunan maganin ake naɗewa ana tsubbun da sunan maganin ake naɗewa ake tsubbun ko bokancin ko wani abin nan yasa kuke gani a tsibbu ɗin da yake ba a iya faɗa tsibbu a ce tsubbu tsubbu daga kalman tsibbu ne asali shi a tsibbu magani ko likitanci ko warkarwa duk abin da ya shafi lafiya shi ake kira atibbu mai aiki shi ne atabibu atibbu ɗin kuma magani to shi ne za ka ga su ko su ce tsubbu tsubbu duk da shi nan dai a za mu bayani a kan alkihanatu bokanci bokanci imamul bukhari allah ubin jalullu aiki da rahamarsa يتي حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وآله وسلم وترانا قضى يا ينك هكونتي يا ينك هكونتي واتو aka ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa a matsayin shi na mai shari'a sai aka kawo masa cikin waɗansu mata guda biyu suka yi faɗa da juna mata guda biyu suka yi faɗa da juna ɗayan tana da ciki ɗayan tana da ciki ɗayan ba ta da ciki to sai mara cikin sai ta ɗauki dutse sai ta gefi ita wannan mai cikin sai ta kashe ta sai ta kashe ta to sai aka kawo kes din gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu ga shi dai rayuka biyu ne kamar ta kashe ba wannan mai cikin ga abin da ke cikin duka sun mutu sai aka kawo kes din nan wannan matsalan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine abu huraira yace ga yanda manzo Allah ya zartar da hukunci yace qada fi ne min huzail iktatala manzo Allah ya yanke hukunci wa mata guda biyu daga ƙabilar huzailu huzailu sunan ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa matan nan guda biyu mai suka yi iktatala sun yi fada da juna ne faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin sai ɗaya ta jefi ɗaya da dutse ana faɗan sai ta ɗauki dutse sai ta jefi ɗaya fa asaba batnaha wa hiya ma'a ah, hamilun sai ta jefe ta da dutsen sai ta same ta a ciki alhalin kuma tana da ciki tana ɗauke da ciki faƙatalat waladaha alladhi fi batniha sai ta kashe ɗan da yake cikinta فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai aka kai ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqada anna diyata ma fi batniha ghurratu 'abdin aw amatin sai ita matan bata mutu ba afwan ita wannan ne ta mutuwar abin da ke cikin ne ya mutu akwai wani kes da itan ma ta mutu wancan ma ta mutu sai manzo Allah sassana ya yi hukunci ya ce biyan wannan jaririn da aka kashe da yake ciki shine gurratun idan aka ce gurratun wannan wato terms ne na kotun musulunci al'amuran da suka safi kisan kai to suna da waɗansu terminologies da suke amfani da su kalmomi da kaji su in kana fil ɗin ka sani da an ce wato shine an a ‘yan tabawa ko baiwa ‘yan tabawa ko baiwa a madadin wannan na cikin da aka bene ne da aka kashe a madadin wannan na cikin da aka kashe ya aka ce mace ta nemo baiwa a kasuwa ta saya ta ‘yanta ko bawa idan kuma tana da ita ɗin kai tsaye dama ko bawa ko bai to ta ta a madadin wancan kenan rai ya tafi an mai gurbinsa da wani faƙala waliyul mar'ati sai waliyin wannan matan ita mai cikin kenan allafi gharimat kaifa aghrumu ya rasulallah Eh, wannan matan da da aka ci taranta aka ce ga abin da za ta yi sai mijinta ya zo ya ce ya rasulallah ta ya za a yi umba da biyan malla ya shirabu malla shariba wanda bai taɓa fitowa a duniya ma balle ya sha wani abu wala a kala. wanda bai ma ci ba wala na tsoka bai ma yi magana ba wala sahalla ba a san mako yana da rai ba tsaya za a yi a biya wannan ran abu wanda yake a ɓoye a ciki bai taɓa ci ba bai taɓa sha ba bai taɓa magana ba sannan ma bai yi irin kukan nan na jarirai da za a tabbatar ma yana da rai ba to yadda ya gero abun sai yake famitlu zalika yutallu irin wannan irin wannan ya kamata kai a ce ya tafi a banza ba za a makula shi ba bai ma fito a cikin ba ba a san shi bai taba shi ba bai taba sha ba sannan kuma bai bai taba magana ba sannan bai taba ma kuka ba saboda haka abu ne wanda yake kaman majhul majhul abu ne da aka jahilce ba a san ma ya yi ba? irin wannan ya kamata a ce kawai irin wannan ba a makula irin waɗannan shi ne yutallu faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah da buɗan bakin su sai yake innama haza min ikwani ne ne min ikwani kuhani. wannan wannan da kuke gani dan uwan bokaye ne dan uwan bokaye ne dan tsubbu ne kawai yanda ya roma gangame ya jero ya yake to haka yan tsubbu suke kashe mutum da me da magana da iya magana da iya salo wai shi ya kana shi hujjan da zai tabbatarwa manzo Allah wannan bai dace ma a waiwaye shi ma har a biya wani abu ba inda bai taba ci ba bai taba sha ba bai taba magana ba sannan kuma har ina yau bai taɓa kuka ma aka san menene ba da manzo Allah ya ji irin salon sa yace wannan wannan wata yana daga cikin nau'in bokaye wannan yanda aka yana tare da bokaye ko yana bokan ina fata an gane ko? Wato shi ya yi amfani da shi kenan. shari'a ta ce ga yanda za a yi kai kuma ka zo za ka gyara wa manzan Allah har kana ta ya za a yi irin wannan abiyaki. ya kamata a yi watsi da wannan kawai a wani hadisi imamul bukhari Allah masa rahama na haddathana ba, an malik an ibn shihab an abi salama an abi hurairata, radiyallahu anhu an anna imra'atayn an samu waɗansu mata inji abu huraira, Allah kare da a gare su suka faɗa ramad ramar ihidahumar ukura bi hajari sai ɗaya ta jefi ɗaya da dutse fatara hat wato sai ta kashe jaririnta da yake ciki faƙaba suhin na sallallahu alaihi wa alaihi bi gurratin sai manzo Allah ya yi hukunci sai a bada da gurra gurra ne gurra shi ne a sayo bawa a ‘yanta namiji auwali da ko baiwa mace ina fata an ne waɗannan kalmomin da yanzu kamar idan aka ce diya a ba da diya to da an ce diya kai ka san kalma ce ta larabci mai ake nufi shi ne kuɗin fansa na fansan wani rai ya ake cewa diya diya ko kuma a ba da sadaki ai kudin aure ake kiran amma sadaki kalman ita shine abin da za a bayar na abin nan sai aka kira shi sadaki da yake ana yawan mu'amala da kalmomi da ita ma wannan ana yawan mu'amala da ita ce ai wani gurra ya bayar da kaji gurra ta san baiwa ne ko bawa aka yanta a madadin kisan dan eh, da yake ciki hadisi na gaba wa an amid sihabin an sa'id ibn musayyab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam qadam janin yayi hukunci fil janin ya yanke hukunci game da jariri yuqtalu wanda za a kashe fi batni ummihi tun yana cikin mahaifiyarsa bi gurratin za a ba da gurra menene gurran shine abdin bawa namiji awwali da ko baiwa <clears throat> sai a inta wannan a madadin wancan da aka yi faƙarar nabi ƙobi alai sai wanda aka yanka masa wannan hukuncin waliyin matan kenan sai su kai fa'aga rumu ta ya za a yi umbiya kuɗin mala a kala eh, kuɗin wanda bai taɓa cin abinci ba wala ba bai taɓa sha ba wala na taka bai taɓa magana ba wala halla bai taba ƙara ma'aji ma ko yana da rai ko bai da rai domin dalilan da suke sa ɗa ya yi gado shi ne sai Allah ya sa duk ana haihuwan yaro zaka ji ya fashe da ne ya fashe da kuka ana haihuwansa ya ka ji ya fashe da kuka to fashewa da kukan shi yake nuna ya zo da ne ya zo da rai saboda ko da bayan awa uku ko awa biyu ya mutu to lalle gado ya ya shiga ya shiga tsakani ya cancanta sai gado mu ɗauka aka haife shi yanzu sai ya ihu baban shi yana murna yana murna yana murna yana murna je tsallaka titi zai faɗawa wa eh, mahaifiyarsa ko menene yawanci ta sauka an samu jariri sai mota ta kaɗe baban ya mutu a nan shi kuma yaron bayan awa biyu ya yi surviving kawai sai ya ne ya mutu yanzu wa ya riga mutuwa na zai gaje shi ai lokacin da uban ya mutu ɗan yana da me yasa aka gane yana da rai ya fito ya yi kuka ya fito ya kuka to amfanin kukan kenan idan har aka aiki jariri bai irin wannan ihun ba to gaskiya ana kyautata zato bai zo da kuma za ka gaba a sanya cikin masu gado ko da wani abu ya faru lokacin wanda ya cancanci gado ba a abin nan ɗin sa mai hukunci ya zo mara mara rai na fata an gane ko to shi ne yake cewa ta ya za a gane ma yana da rai to yadda ya gero maganin da daɗin baki sai ka gane irin ruɗin bokaye ne da za su yi wa mutum su raba shi da wani abin da Allah ya faɗa a bi ra'ayi domin inna minal bayani na sihran wani sa'i iya salon magana sai kaga ta ta sihirci mutum yanda ake yawan mutum sihiri ko ɗan kwanan ya same shi ya tsara mai maganganu kaga mutum hankalin shi ya ɓace maza ya karɓa har ya je ya kawo kuɗi to haka nan ma idan munafiki ya tsara wata magana idan ma ga kawai mutum ya miƙa ya miƙa wuya ya gamsu da ita saboda iya tsari shine manzo Allah ce inna minal bayani lallai akwai wani irin salon magana da iya bayani na waɗansu suna sihirtan hankalin mutum sai kaga sun sihirta hankalin mutum sai kaga mutum ya yadda 100% ya yadda 100% ya sa musulunci ya yadda musulun da bai iya magana ba ya ɗauki mai lauya saboda haika samu mara gaskiya mara gaskiya da zai kane-kane a kan haƙƙin wani zai kwace sai ka same shi iya magana ne da shi kawai haika ji su kawai kai bai cewa naka ne kai magana haika da yana inda inda bai saba ba Allah bai ba shi irin wato harshe da tsara magana irin wancan ba wani sa'i ko ka zo sulhu tsakanin mata sai ka tarar da wani kullum yana zaluntar matai amma da za ku zo ku zauna ya tsara magana sai ka ga matan mai ba ta da gaskiya amma ka samu tsaban iya magana ne inna minal bayani da sihran da wani in ya sarkafu da dan 419 mafi to haika ga saboda yadda da shi da jin daɗin maganar kita duk yadda yi tara ba shi da shi ta nuna mai wannan ka fita harkar shi masu wallahi ba zai taɓa yadda ba zai taɓa yadda ba Ishi ne inna minal bayani da tsira wato iya magana da tsara magana yakan sihirci ƙwaƙwalwan mutum wato ya kau da ita sai ka ga ya yadda shi ne manzo Allah wata rana ya faɗa a cikin sahabansa yake innama ana basarun mislukum yake kun gani ni Muhammadu ne ni mutum ne irin ana yawan kamun kesi da rigingimu a gabana takan yi marar gaskiya ya fi mai gaskiya iya tsara magana in rudu da wannan in ɗauki haƙƙin mai haƙƙi in ba ma wanda bai cancanci haƙƙin ba shi kuma mai haƙƙi in bashi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda na mai hukunci saboda iya maganan shi na ɗauki haƙƙin da ba nashi ba na bashi to manzo Allah yace in ya karba ya tabbata garwa sun jahannama ya karba ya amma wuta ne ko ya karba ko ya ce ya rasulullahi ba haka bane nashi ya rige wa mutum amma ni ina hukunci ne in ji manzo Allah based on menene yanda hujjoji mutu ya tsara hujji takan yi ka samu mara gaskiyan ya fi iya kafa hujjoji da iya tsari ni kuma sai umbi wannan idan ya san dama yi su yi har na ɗau haƙƙin da ba shi ba na shi saboda iya tsara maganar shi to zo Allah yake ina tabbatar masa wuta na niƙa masa ya rage shi ya san sirrin kansa ko ya karɓa ko kuma ya ji tsoro amma wuta na miƙa mata ji manzon Allah sallallahu da ya san gaibi kuna zuwa ba zai gane ba annabi da zai gane da ya san gaibi amma yake ni mutum ne wallahi ana iya zaƙin maganan wani da iya kirya maganan wani ya sa in ya masa in ɗauko abin da ba nashi ba in baki. manzo Allah haka ya gaya masa habbai na fata an gane ko to ce sa za ka ga wani sa'i ko ana ball ana match ku da kuke kallo a kyamara kun ga wancan ya taɓa ball ɗin da hannu amma referee da yake can shi bai gani ba azzalimi ne inan ni ne referee ɗin nan ya za a yi muna gani ya taɓa bai hura ba to shi ta san yake bai san hannun ta nan me ya yi ba ku kuma kemaran ta nan ta nuna muku hannu sai ya yi hukunci akan abin da bai bai gani ba ban gani ba sai sa ban hura ba kamera ta nuna sau dubu ta gefen ku ta nuna a inda kake kallon gashi ya taba ina fata an gani to haka zaka gani kullum mutum yanzu a shari'ar musulunci da alkali yana wucewa nan da kafa yana tafiya sai ya ga wani a mota ya sace kudin wani ko ya sace mai waya aka sauka to ko da an kai ƙara a gaban alƙali ya san abin da yake shi shaida ne a matsayin shi na alƙali ba zai ce ni ma shaida ne na gani kai kai a rawa ne ina gani a'a ba ba ruwan ya aka yi ta zo hannunka ya aka yi kai ya kai aka yi kai claiming ba zai taɓa nuna cewa shi ma ya gani ba a ruwan shi da wannan wa ya kira shi shaida da ya kawo shaidan wa ya kira shi shaida da aka ce wancan ya kawo shaidu ya ce har alkali to sai sa aka hana mutu ya ziya ba da shaida tun bai tun ba a kira kira wannan shi am na mutu na فقال رسول إنما هذا من إخواني الفحان ومثل ذلك يطل sai wannan da yake irin wannan yaron abu a jariri yana nan baya nan jaririn ne ba jaririn ne bai taba ci ba bai taba sha ba bai taba kuka ba bai taba magana ba irin wannan kawai ya kamata a kauda kai a kan shi kawai a kauda kai a kai idan aka kauda kai irin wannan ai an yi dukan masu cikin kenan ko ai ko jini ta yi abotar da ko da bai ta yi halitta ba in dai gudan jini ne ya zuba ai ka zubar wa musulmi jini ka zubar masa wani ciki in ya zo da abin na ayi ta mutum inda ci ciki bai da daranti a kowane level yana iya kashe mace Allah rufa mana asiri فقال رسول ma hada min ikhwani kuhan wani yana daga cikin dangin bokai dangin bokai masu iya tsara magana da ƙararrai domin a kau da hankalin mutum daga shari'ar Allah ko yin abin da Allah ya faɗa. Hadisi na gaba, Imamul Bukhari Allah ubin ya lullube shi da rahama yake haddatana Abdullahi ibn Muhammadin حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياي هني hani yakan kai gaba haramtawa domin da annahayu da alhurmatu wani sa'i duk suna zuwa a irin wannan manzo Allah ya yi hani ko ya haramta an samanin kalbi kudin kare mutum ya rika sana'an sai da karnuka an hana irin wannan kuɗi yadda aka hana sana'ar kuɗin ne? jiya sai da jiya a tara kuɗi arzikinka income ɗinka ne daga jiya ne an hana to haka nan manzo Allah ya hana sana'ar ne? karnuka sai da kare sai da kare kuɗin da ake samu kare in kana da kare ya haihu ɗaya ana su saboda yanayin karen irin su bulldog su menene wanda ake ta su a yi gadi na sai dai ka ɗauka ka ba mutum an ba za ka ce nawa za ka saya ba annabi sallallahu ya hana ya hana to sai dai akwai kuma wata sana'a da waɗansu suke yi sai su riƙa horar da karnuka horarwa irin kamar police dog nan yanda in kace yayi yayi in kace bari ya bari zai iya detecting abubuwa ya gano wani barna ko kwaya ko menene ya iya gano irin wannan yanda ake horar da karnuka nan aka ce sai dai ka karɓi kuɗin da kai kace masa a wajen menene horar da shi din amma ba wai kuɗin shi karan ba wani ga zo ka ɗauka amma zan ka maka list abun da na kace masa har ya kai da irin wannan ya samu irin wannan training to sai dai haka amma ba a sai dai da karen mutum zai tsufa a gida lugu ya manyanta ya tsufa har baya iya abin nan in akwai masu cin kare sai dai ka ce ku zo na ku zo ku ɗau wannan amma ba za ka ce ku zo na sayar muku ba annabi sallallahu ya hana menene samanul kalbi kudin kare wa maharul baghi da kudin karuwanci mace ta tana karuwanci tana tarawa tana karuwanci tana tarawa, tana karuwanci tana tarawa an hana an hana ina fata an gane ai sana'a meye sana'a karuwanci zinan an yadda da shi ne to duk wani abin da aka samo shi ta hanyar haram shi ma shi ma haramun din shi ma haramun din ina fata an gane ko shi ma haramun din na uku sai annabi sassar ce wa kulwanin kahin kulwanin kahin shi ma kuɗin da shiga ta hanyar bokanci duk mutumin da yake sana'an bokanci ko tsubbu ko bugun ƙasa kuɗin da yake samu inkom ta wannan hanyar shi ma haramun yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mai siyar kiwon na a matsayin sana'a har a ciyar da iyali a ciyar da 'ya'ya shi ma ya ci ya yi sutura da ki, ya yi kaza da kaza da kaza da ki, a yi wa iyaye alheri ko suma a saya musu mota da wannan duka an hana amma ga mutumin da bai sani ba babu laifi da yaron da ya girma ya tarar da dukiya mai yawa da babanki ya tara a ta wannan hanyar to wannan shi ba haramun ba ne a gare shi daga san sos zuwan zuwa baban ne haramun amma wa yanzu yaron nan da ya tashi ya gada shi kuma abin da ya taran ne shi da ya baba ya tara haka malamai suka yi bayani sai dai in kana da rai kai ka san ga hanyar fitar ka je ka rika cin abinci saboda ka san duk source of income din shi na haramun na haramun ina fata an gane ko Allah ubangiji ya samu da a babi na hadisi na gaba Imam al-Bukhari Allah ubangiji ya lullube shi da rahama yace haddathana ali ibn abdullah haddathana hisam ibn yusuf akhbarana ma'mar an az-zuhri an yahya ibn urwa ibn az-zubayr an urwata an aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah kara yadda a gare ta kala take سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس عن الكهان waɗansu mutane sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka tambaye shi fatawa game da bokaye game da bokaye suna ba da labari kaza da kaza kayan mutum ya ɓace su je su ce ga inda yake kaza kaza ya faru ga inda yake kaza kaza ya faru ga inda yake sai manzo Allah yake laisa bi shay'in duk abinda suke faɗa muku ƙarya ne ba komai bane ƙarya ne ba komai ba ne ba sa kan wani gaskiya faƙalu sai suka ce na rasulallah innahum yuhaddithuna na ahyanan bi shay'in kike ya rasulallah wallahi wani sa'i sukan ba mu labarin wani abu fa yakunu haqqan sai mu ga gashi ya faru yadda suka faɗan. faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tilkal kalimatu min alhaqqi yakhtafuha aljinniyu yace wannan kalman da ya faɗa muku kuka ganta gaskiyan to ita ce aljanin ya sato daga hiran mala'iku a can sama mun sha faɗan wannan ko suna hawan juna suna haisu sato magana wanda yake kankan ka faɗan wannan da yake shi ne daga shi sai saman ya biyo magana sai ya sunku ya faɗa na ƙasa da shi sai na ƙasa ya sunku ya faɗa na ƙasa da shi haka na far'incen har aje na ƙasance ya jiya da boka ga abun da aka samu zai faru gobe zai faru gobe kaza kaza to idan aka faɗa mai gaskiya ɗaya ki boka to sai ya nemo ƙararrayi nawa ɗari in ji manzo Allah sai ya yi taki kai kuma da an faɗa maka na farkon kaga ya faru ɗin hakan to saura ɗarin da ya faɗa maka duka sai ka yi imani da su ko da an samu failuwa za ka ga daga wajenka ba ne ba daga wajen shi ba ne da yake da haka suke cin kasuwanci da haka suke cin kasuwanci ɗaukar mata gaskiya guda ɗaya sai a na mata ƙarya har ɗari ina fata an gane ko? to in kaga sun faɗi abu ya yi gaskiyan in ji manzon Allah sallallahu to ita ce kalman gaskiyan da suka biyo din amma sauran da zai ƙara gaya maka ka zo in ya sake faruwa ka gani ka zo in ya sake faruwa ka gani ina fata an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce tilkal kalimatu min al wannan ita ce kalman ta gaskiya yakhtafuha al-jinni wanda aljani ke zuwa ya ya jiyo ta ya ya damko ta ha fi udunihi wa uduni walihi sai ya fada ya ta ya jefa ta a kunnen masoyin shi daga cikin bokaye ina fata an gane ko wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim min al-ins yujadilukum fa in ata'tumuhum innakum idhan da mushriku wa inna shayatin la yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufan alqawl ghurura shaydanun mutane da shaydanun aljanu Allah ce akwai communication tsakanin su da da ni in cuɗe ka suke aljani kana so ka zama boka eh aljani ya maka hidima eh to ga abin da za ka riƙa yi wa shaidani yana so ka riƙa yanka mai baƙar dabba ko yana so ya sanya maka fi ma sharuɗansa da in kana so ya riƙa maka hidima nan take in ka aike shi zai je ya isar da sako ko ya cutar da wanda kake so ɗin da izinin Allah to zai kawo maka conditions ɗin conditions ɗin shi sharuɗan ka yadda ka bar hamsu salawati ka zaɓi ɗaya ka bari ni wannan kawai muke so in salloli biyar da Allah ya tsora ma ya wajabta maka ka zaɓi ɗaya ka daina yi ka zaɓi ɗaya ka daina yi ina fata an gane ko yawa ko kuma duk saduwan da za ka yi da iyalinka ta baya abin da dai Allah ya haramta to shi ne zai ta maka a madadin sharuɗansa ko kuma ka san bishiyar kuka da take gu kaza guka za'e eh, to duk ran juma'a da yamma ka je ka yi ka yi sujada a ƙarƙashinta a jikin wannan bishiyar sujada guda ɗaya kawai ka to kaga kana yi ma wani wanda ba Allah ba sujada to za su kawo maka irin sharuɗan amma duk sharuɗa ɗin nan na kafurci ne za su kawo maka idan mutum ya yi da shi kenan to nan da nan ya kaga suna abubuwa fayukhlituna su kuma bokaye da shedan da shedanin na ya jefa musu wannan kalman guda ɗaya da yaji daga sama fayukhlituna ma'aha mi'ata mi'ata ne kazba sai su manna ƙararrai har ɗari a jikin wannan na gaskiya a jikin wannan na mene na gaskiya shi ne da mutum ya je na farkon za su gaya masa na gaskiya ka je ka yi kaza ka yi kaza he ka ga abun nan take yadda suka faɗe shi shi sa, sai ka ga in wani abu ya samu ke ka ga wanda ya je irin wannan ɗin, kai zo in nuna maka wani malai wallahi yanka ɗaya yanka ɗaya kaga biyan bukata kaga biyan bukata to kuma wannan ɗin dama da ya faɗa ɗin ka gaskata na advertisement ba advertising kansa kuma an gani duk sauran kuma dabara ne da yaudara kawai dabara ne da da yaudara sai ka je an je an dawo ni fa wannan abin da kake bayyi ba fa ya ya ya bayyi ba ya aka yi abun ko kun manta inda na gaya muku ne kaza da kaza da kaza da kaza duba sai a ce maka abinda ba zai yiwu ba a ce maka ka samu ba hagonka dangare ba hagonka dangare ya za a za wannan lefti ne ka dangare wai ba hago ne abubuwan da yake ba za su yiwu ba har ka rika ganin abun fa gazawar daga wajen kai gazawar daga wajen kai ina fata an gane ku abin da yake faruwa ce Allah ubangi ya datar da mu ka bullo nan ya bullo nan ka bullo nake ba bakin kaza nake ka yanka bai na yanka bakin wani iri wani iri ka yanka na gida na agiri nake maka to ana samun bakin kaza azumi. kuma ya baka lokaci ɗan kaɗan yadda in bayu ba fa ya lalata haka za ka tara ban ya rufa mana asiri ko a maka wani abu a jikin zaki ina za a samu shi sanye a jikin zaki jikin wani irin dabban da ba a ganin ta ba yake Allah ba su wannan ɗin iya magana da iya tsari sai ka ga mutum kawai ya ya karɓa ya yarda sai قال علي سيدنا علي يسي قال عبد الرزاق علي تكما لما حديثي قال عبد الرزاق مرسل wannan hadisin mursal ne imana mursal ba a mace sahabin direct ya karɓo shi tabi'i ne ya jona ce ce annabi ya faɗa shi ne alhadisul mursal saboda haka hadisi ne tabbatacce yanzu ko mu ai yanzu idan muna nasiha za mu ce manzon Allah sassana ya ce kaza kai kaga direct baka faɗi can ɗin ba ai baka ce daga wani zuwa wani wani wani wani manzon Allah ya ce Abu Huraira ya ce manzon Allah ya ce wani sa ka yanka dukkan waɗannan silsilatu rijalil hadith wato wannan jerin gwanon sunayen wanda suka yi transmission din hadisin daga wannan sai wannan sai ka faɗe shi kai manzo Allah fa yana ce innamal a'malu binniyat kaga ai baka ce an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu wannan tsawaitawan kai ka je gungun hadisi wannan ana kiran shi mursal wa mursalun ma fihi sahabi saqaf wa qul gharibun ma rawa rawi wa mursal shine wanda ba a kawo sahabin da ya abin nan din ya fade shi ba domin ai shi yayi zamani da manzo Allah to shi ke dauko sai ya bawa tabi'i tabi'i bai ga manzon Allah ba shi ya rayu da sahabi ne to sai tabi'i sai kuma yayi wa tabi'u tabi'ina fasil in hadisi shi tabi'u tabi'ina bai ga sahabi ba bai ga manzon Allah ba ya ga dai tabi'i to haka ake fasin fasin har ya zo kan mu nan hmm. to haka ake magana yanzu wani ne yanzu yake a ah, malam mun wai ka ba da sadaka ka kawo fom ana cika a je haji in ce wa ya gaya maka kai da ka kamo wa ya gaya maka ima eh habibu ne ya gaya mu habibu na kafana kira mu habibu kai habibu ina ka ji ina ba da fom da ka gaya ma abdullahi sai ce a ni ma ya'u ne ya gaya mu mai alayyahu adadi mu je gun ya'u mai alayyahu kai ya'u ina ka ji ni ma wani ne to wannan shi ne salsalan magana wa ya faɗa maka har aje ni ma abu huraira ne ya gaya mu abu huraira eh manzo Allah ne ya faɗa to wannan can ɗin ya tabbata to amma idan ana bin salsalan ya kace ya'u ne ya gaya mu kai ya'u ina ka ji wannan wallahi ni ma na zaga bayan gida ne ina kama ruwa za a yi a zahar na ji waɗansu suna alwala suna taɗin ni yanzu ba zan ma iya nuna ya ce to wannan maganan ba ta da ne tushe ku yi watsi da ita tun da shi ma ba zai iya kawo wani ɗin kawo wani ɗin kawo wani ɗin shi kenan to idan ya'u ya shahara da irin wannan to da yayi magana a ce matrukul hadis kai daga idan ka ji ya'u ne kai dama wannan asali ya saba ku daina sauraron maganar shi to yanzu an sa mai nan ba kawai duk inda ya magana ba a karɓanta domin an san matrukul hadis za'if ne ba a karɓan labarin malamai hadisi sun buga masa an je wancan an haɗa an ce ya'o an zo kace abin ranan ma an zo an ce ya'o an je ba uzuri an je sai yanzu ya'o ya shahara da ne da ya ɗa maganganu marasa tushe to haka malamai suke sama waɗansu sam a ce wannan ko ya ce muku annabi ya ce ku share matrukul hadisi ba a karɓar zancen wani ga wannan yana sa a sanya fiki waɗanda ba a karɓar maganganunsa inda na hadisi inda na hadisi ina fata an gane ko قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده eh wannan kalma ce da aka jiyo ta na gaskiya in ka ji boka ya faɗa ma abu yayi din, to kalma ce ta ma ta gaskiya da ke ɗanu suka jiyo din kafin a jefe shi suka samu suka yi smuggling ɗinta har suka tsira suka kawo akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko boka ya faɗa maka abu ka gan shi gaskiya to makaryaci ne dama ya dace da kaddaran da ake da Allah ya kaddara zai faru yanzu kamar fastoci misali idan mutum yana kallon fastoci irin su a prophet ɗina masu profi a yawa eh, eh su ce wani ba zai ci zaɓe ai ba suna hasashe ne ai su ga alƙaluma ina mutane suka suka fi karkata ai fininita tana na suke yi ai fininita tana na ne kawai sai ce God has told me Allah ya faɗa masa kuma an faɗa masa wani zai faɗi yaushe ne so nawa ne aka faɗa da wani kaza yana ci so nawa ne aka faɗa akan Buhari misali Allah ji kanki da rahama ya gafarta masa ba zai kai ba ba zai kai wannan teno ba zai wuce ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba so nawa akwai wanda suka yi prophesizing din abun nan din tun ma kafiyar aka ba zai ma yiwu ba to waɗansu idan suka ga yadda jama'a suka tsane ka suka tsika suka abin nan shi nan sai su fara su fara ana dace sai kaga ya samu mai eh, ƙarin gaskatawa da mabiya wani ai profesis ya tabbatar ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma sau ake ta za su yi suna failing suna failing eh, wani gwamna da muka yi a nan na farar hula na farko sau na suna ce zai mutu ba zai kai ats ba saboda rikin lafiya an yi ma wani ma aka ce ba zai kai ba ba zai sama ya kai ai ta buga da wani gwamna da ya sauka shi ma da wani Sulaiman menene wani abin ya ce kai ba zai kai labari ba yi ta fada yi ta fada da yawa ya gashi wani gwamna kafin ya sauka ya binne ire-iren su shida ya je son mutuwan su suke ce ba zai kai mafa <laughs> ya kai son mutuwan ya je bariyan ɗin so nawa to wani sa'i boka maka cici ka cici ne in ka je zai faɗa maka in abun ya dace maza Allah ce makaryaci ne dama Allah haka ya programin ya kaddara amma ba wai don shi ya san gaibi ba ya faɗa ne kawai ya ya dace Allah ya kaddara shi amma makaryaki ne makaryaki ne idan mutum ya biye musu to abun zai rika faɗaɗa faɗaɗa faɗaɗa faɗaɗa cikin har mutum ya dulmuya sai mutum ya zama to bai wani abu sai ya yi consulting boka wallahi <coughs> bai wani abu sai ya je gun boka ko ɗan tsunku to al'amarin su ya lalace ya rabu da istikhara ya rabu da sallar dare ya rabu da bawa Allah zaɓi ya rabu da wai karatun Qur'ani yayi tawassuli da shi ko yayi azumi yayi tawassuli da shi ya bari tun da kawai in ya je za a gaya mai to wannan shine mutumin da khasira duniya wal akhirah wanda ya sai da duniyan shi da lahiran shi ma gaba ɗaya a tsaran su saboda ya rasa aƙida kwata kwata kwata kwata ya sai da aƙidansu shi a hannu wani ina fata an gane consultancy shine <clears throat> mutum ya bawa Allah zaɓi amma ba zai hana ka nemi shawaran mutane ba shawaran mutane abu ne on surface duk wanda zai kawo maka zai kawo maka ni da ka bari da gashi gashi wannan ko yace a ah, ka yi shi amma mahalicin masanin gaibin masanin abun mahalicin abun shine Allah sai ka je ka ba shi zaɓi to an gama amma dai shawara ana son ta manzo Allah da Allah yake masa wahayi komai nashi amma yake annabi wasawirhum Amru. fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ka rika neman shawaran sahabanka inna ya Muhammad me yasa aka ce manzo Allah ya rika neman sa shawaran sahabansa alhali shine a sama kuma Allah yana mai wahayi ba zai taba bari ya aikata kuskure ba don mu a sunnan ta mana ne mu gani manzo Allah ma yana yi balle mu to an yi ne don mu a mu yi koyi ne mu yi koyi da haka ina fata an gane amma Allah ba zai taba bari manzonsa akan bata ba akan abin da ba daidai ba yanzu wahayi zai sauka yanzu wahayi zai sauka da munafukai suka gina wani masallaci ta na munafukai Allah ma zai kaya Muhammad kar ka yi sallah kar wani musulmi ta taqum fihi abadan kada ku yadda wani ya je sallah a masjidun ne dirar masallaci ne na cuta wa tafriqan bainal mu'minin ayin shi ne don a raba kan musulmai kada ka je duk wani musulmi na kirki aka nan masallacin bai daɗe ba ya rusu dama ya su ce suna muna gayyatar na Umar da Allah ya zo ya ɗan mana limanci mana to in je sai a bai kitan gilla a bai kwanto to manufan gina masallaci a rika ɗauki ɗaiɗai na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya tsare ni da sharrin masu sharri da makirki masu makirki da kutungula masu kutungula Allah raba mu da sharrin bokaye da ɗan tsibbu da ɗan sihiri da menene duka wanda suke cinye aƙidan mutum su raba shi da Allah su raba shi da aljanna kwata-kwata laifin da Allah baya ya ce kwata-kwata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar to wannan bokanci kenan in Allah ya raya mu karatu mai za mu tashi shi kuma kan sihiri can bokanci nan kuma sihiri za a ji abubuwan da kowanne da yadda ake mu'amalantarsa da yadda ake yi Allah rufa mana asiri kun da ya sauƙaƙa kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إياكم آمين